ila maktalil Hussaini radiyallahu anhu sanata ihida wa sittina hijiriya kullafan usman bin muhammadun al-khamis allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kuma yana daga cikin guba mai kisa wanda shi'a da sauran batattu 'yan uwansu suke yin amfani da shi wajen rusa al'umma da kuma rusa addini shine guba na shubuha an gano da'un obal shubuha wani cuta ne mai kisa farar ɗaya in ka so ka iya kiran shubuha da makami wanda ake kisan mummuke da shi karka yadda ka bar shubuha ta shigo cikin harkan da kake na rayuwa ko addini in ka bar zuciyanka a buɗe cuta na shubuha na shiganta ku sai ka ƙi wanda bai kamata ka ƙi shi ba shi yasa ibn taimiyya kullum aka tashi majalisi sai ibn al sai ya rika mashi tambayoyi dangane da irin guban da 'yan bida'a suke watsowa ranar ibn taimiyya ya ce mashi kai kamar yadda zuciyanka ta zama dubi ya zama da abin da ya taso za ka gan shi ka lura idan dummu duka nan za a girke madubi a nan dummu kalla idan da wani zai zo ya tsaya gaban madubin wannan kallon fuskanmu da muka yi a jikin madubin bai ma madubin tasirin komi ba kana wucewa ya share ka nan haka zuciyanka ya kamata ta zama karka yi da duk abin da ka gani ko duk abin da ka ji na shubuha wani ya zo ya zauna da kai ta kyankyasa maka manganu don ya mai da ke sa kare kawai sai ka hau wannan abu ya ce karka mai da zuciyanka ta zama soso duk abin da ya sauka a kan soso sai ya yi mai sai ta asiri a jikin shi gari ne mai ne ruwa ne ko mai yi sai ta asiri shi sa mutum yana zama daga cikin sharrul bariya idan ya bar zuciyar shi a buɗe kuma ya mai da ita kamar soso inda komi ya shigo kawai sai ya manne ne wurin zama kuma ya tasiri an gane yanzu addinin shi a kullum kullum an gina shi ne a kan yawo da shubaha yau da shi'a za su ɗauki ƙaddiya kwaya ku su fara cinini canana da ita za su mai da ita yadda ka san alawa ce sai ta jinta sai ta jinta sai ta jinta sai ka ce wai matsalan nan bayan safari ba in ma ta farin kenan amma ya aka yi take ta girma take ta faɗi take ta haɓaka haka ita ɗaya jama'a haka addinin shi a yake shi sa idan mutum bai da gaske ba ba shi'a ba ba khawarij ba ba sauran batattu ba kaga ta abokan da kuke gudanar da da'awan addini tare da su Allah ba baka kaffa kaffa ba sai sun shigo ka da shubuha shubuhan da sai ta bata maka rayuwanka Allah sai ta bata rayuwanka abu ne ka san shi sai wani ya zuyi nuna maka wai baka san shi ba an gane shi yasa ka ji ƙur'ani yana cewa inna a zanni isim so da shubuha yana da alaƙa da zato yana da alaƙa da tsammani sa da alaƙa shi sa jama'ar annabi mu mai da zuciyoyinmu su zama madubai da za su rika duba mana komi suna duba mana kuma kowa kar mu sake zuciyarmu ta zama soso in ba haka ba muna da problem zai dan shiyan ya ɗauko magana ya ajiye maka ita sai ka rasa yinda za ka yi da ita amma da a ce allah ya taimake ka ka san su kuma ka nutsa a cikin abin da ya shafi littattafansu da aƙidinsu da mabambantan ra'ayoyinsu yana faɗin magana sai ka tuntsire da dariya yanzu da allah jama'a ku kalli bu hannun ta sha ɗaya da suke tuhumar wa aisha da hafsa ita aishan nan jama'a yar wane ne yar sayyidina abubakar ne fa hafsa fa yar sayyidina umar ce fa an gane yanzu idan shi'a suka iya bata aisha da hausa kun san abin da suke son wannan abin ya naso eh suna son su sa shi ne naso zuwa ga abubakar da umar a janan aisha da hafsan nan matan waye jama'a inda mutunci ko mutum zai mutunta matan fa in yana kallon ka da mutunci amma an bai kallon ka da mutunci ba zai mutunta matan ka ba kaka daga san wannan to amma shuhan da suka ɗauko za su kawo sai suka ɗauko ayan alkur'ani wanda da ni ahalus sunna da shi ɗan shi'a da kowane tarkace na aƙida ma ya yarda da cewa waɗannan ayoyi sun sauka ne sanadiyan wani abin da ya faru tsakanin matan annabi musamman aisha da kuma hafsa jama'a kafin mu ji wannan duk da mun karanta aya karatun da ya gabata kamu tattauna matsalar wai tambayin da zan yi maka kai mai saurari na da kai da abin da muke faɗa da kuma kai ɗan shi a mugu da kake kin sahabban annabi tambayar nan mai sauƙi ne an san ma mai sauƙi ne da allah wai ayan nan wa aka saukar ma an saukar ma annabi ne ko an saukar ma 'yan shi'a sanda aka saukar ma annabi abinda 'yan shi'a suka rika yi yanzu annabi ya yi sabai sun yi Kaddara annabi da sahabai ba su yi ba lokacin khalifancin sayyidina ali ya yi lokacin khalifancin sayyidina hassan ya yi tu ya aka yi wani ne zama addini yau a cikin shi'a annabi fa aka saukar ma'ayin ya karanta kuma a ɗakin da yake kwana ɗakin aisha ko hafsa kuma yana karanta wayan a ciki kuma har ya kwanta ya koma ga allah ko bai tsane su ba a'a to tambayin da za ka yi kai dan shi'a kai asuwa ne ya kawata wannan tambayin kai asuwa za ka ɗauko wannan ƙadiyar kana zagin bayan allah kuma fassarar da suka yi ma ɓangaren ayan sun yi fassara ne da ka fassara da jahilci su yan shi'a ɗauka suke yi wai idan suka ɗauki littafi suka ɗan fahimci wani abu sun karanta larabcin haka ne ba haka bane sun ɗauka wai kowa ma da yake malanta wai haka yake yi an gano wannan hatta ustazai da ke cikinmu ɗauka suke wai irin karambanin da suke ma ƙur'ani da hadisi wai wai da wannan ne ake malanta shi malanta wani aiki ne ba ɗan ƙaramin aiki ba to sun ka wannan ayan da ke cikin sotar tahrim da allah ce in ta tuba ilallahi faqad sagat kuma kaga shi ba duka matan annabin ne da suwa allah madaukin sarki yake yi da biyu ne daga cikinsu su ne kuma aisha da hafsa ƙwalu suka ce sagat ai malat ilal kufur wai zuciyan aisha da hafsa wai sun karkata zuwa ga kafirci to kan mu wuce nan jama'a maɗauko wai wani ƙadiyya ce duk da malin ta zai gaya mana ƙadiyya na farko ƙadiyyan shan zuma ne ƙadiyya na biyu ƙadiyyar me eh ƙadiyyar mariya ce an gani aisha da hafsa suka shirya dabara irin na zamantakewan mata da miji wanda a ma'aikatan kishi ake tada shi suka sa annabi ya daina shan wancan zuma har ya kai ga ya haramtawa eh wancan kuyangan to allah madaukin sarki a cikin alkur'ani da ya tashi magana sai ce ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma a halallahu laka don menene ka haramta abin da allah Maɗaukakin sarki ya halattar da shi gare ka tambayin da za ka yi anan <clears throat> aisha da hafsa ne suka haramta ma annabi zuma da mariya ko ko shi ya haramta ma shi. lima tuharrimu ma a halallahu laka yanzu misali ba da yancin da zan ce na haramta ma kaina cin abu ko in ce na haramta ma kaina shan fara abinda da shari'a ta hana shine in ce cin abu ko shan fara haramun ne amma ni in haramta ma kaina wannan ba laifi ba ne an gane limatu harrimu ma a halallahu laka sai ce mai tabitaghi maradata azwajik don kawai ka gamsar da matanka yanzu nan zargin annaba yake sai ce wallahu foron rahim amma Allah mai gafara ne mai jin kai ne yanzu idan annabi laifi yayi Allah ya gafarta mai ko bai gafarta mai ba eh sai aka gaya mai yadda zai warware wancan rantsuwan da ya yi sakamakon haramtawa bayan da a gama kes ɗin annabi a gaya mai yadda zai yi ya fita ko to sai a komo kes na biyu cewa in ta tuba ilallahi in sun tuban ma'alla na abin da suka sa annabi ya yi ɗincan faƙar sagar ƙulubuhuma amma fa kulubu kuma zuciyar nasu ta ta karkata zuwa wannan abin da suke so ya bar shan zuma kuma ya ban mariya sun gamsu da wannan mai laifi a ciki gamsuwansa annabi ya gani don ya zauna da gidan shi lafiya sai ce kaza din ya fasa sai allah ce koma su wannan abin da suka karkata suna so su tuba su bari allah ya kafarta su annabi ya kafarta su abinda suka yin kafirci ne <laughs> jama kuna gane wannan da kyau ko su ce wa in ta zahara alaihi idan kuma da za su komo su ci gaba da tawaye da tsayayya gare shi dole ya ci gaba da haramta zumar da haramta ita mariya din fa inna wa maulahu allah zai jibinci al'amarin shi kawo mai agaji wa jibrilu wa salihul mu'minin da mala'ika jibrilu da kuma abubakar da umar sai ce wal mala'ikatu da zalika zahir da wannan ne malamai suke cewa idan mutum ya zama salihi na kwarai yana fin mala'ika daraja sau da aka kawo allah sai aka keɓe jibrilu sai aka ce wa salihul mu'mini sai aka ce wal mala'ikatu da zalika zahiyar jama'a mun gano wannan ita wannan kadiyar ba ita za mu tattauna ba amma yanzu a wannan fassarar da aka yi akwai gaban da aka ce aisha da hafsa sakamakon abin da suka yi sun kafarta eh akwai inda allah ya faɗa haka eh akwai inda shi annabi ya faɗa wanda ya faɗa idan aka ce ya ƙoƙari a matsayin shi na jarumi mai son ya zagi ya kawo daga fassarar malaman farko zai yi amma fa shi'a ne suka ce sagat ai malat ilal kufuri to ko da ma fassarar muka ɗauko ɗin aka ce don maganin ta yi tsawo malat ta karkata amma dai har yanzu bata zama kafaran ba <laughs> mun gane wannan malat ilal kufuri yanzu sun karkata ne zuwa ga abin da 'yan shiya suka kira kafirci to shi kuma annabi sai ya aikata abin da zuciyan waɗancan ta karkata gare shi mu tambaye 'yan shiya to kenan mai annabi ya yi gane magana idan su sun karkata suna son annabi ya rabu da shan zuma ya rabu da kusantanwa mariya su da aika biya abin ta sauka kenan kai shi kuma annabi su ya biye masa su yi aikin aikace sai ya haramta in aka ce son zuciyansu da ba su isa su haramta mai zuma ba ba su isa su haramta mashi mariya ba shi ya haramta zuman ya haramta mariyan idan aka ce son karkatansu ya zama kafirci aikata wani shi kuma ya hukuncin shi jama kun gane maganin cin mutuncin da shi'a suka nufa wallahi sun nufa kafirta annaba ne wallahi sun nufi su kafirta annabi ne ɗan shi'a fiye ganin kiman annabi kuma ƙarshen abin da shi'a suke son su tabbatar kuma su kawo shine mai da al'umma bautansu na asali bautar wuta wallahi malam kwanakin baya wani ya turo man a wannan bikin ashura da suka yi dan shi'a ne ya zo aka haɗa garwashi ya shimfiɗa da duma a kai ya karbata sallah sai da na nafi raka a biyu a kan wuta ƙila wasu ku ba su gani ba a lokacin na cewa ya sanin asali ne sanin asali ne ya sami ya sa kare cin aji kabbarta sallaye nit a kan wuta ila wani bai gani ba nan ko wasu gani ko wanda ya gani tsayyab kabbarta sallah sosai ba an shimfida da duma kan garwashi na ce kaga inda ake son a iso so ake a koma asalin bautan da iyaye da kakanni suka yi mai suka basu a kai da akwai babban screen yadda kowa zai iya gani ai da na sa muku kun gani kun gani wata fa sosai shine muke magana da wani ɗan shi'a nake ƙara tabbatar mai da cewa addinin bautan wuta ne ake neman araya raya yake ce a'a ba wannan bane mu ban fahimta bane shine sai na ɗauko wannan bidiyo clip ɗin sai na kunna mashi sun ce da allah wannan abin da ake yi shi menene shi kaga inda kai shirin nan allah ka yi shiru na ce ina so in sani wannan abin da kuka yi shi menene ne ina son tabbatar me shi shi'a ko mafi sharrin abin da suke son su tabbatar a duk abin da suke shine su ci mutuncin manzan Allah kawai سنملك أمر دنيانا إذا القرآن أحيانا سنملك أمر دنيانا إذا القرآن أحيانا